Babban taron jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya shiga wani yanayi na rikita-rikita domin kuwa karo na biyu kenan da taron jam'iyyar na ƙasa da ake sa ran zai gudana a birnin Fatakwal ke fuskantar rikicin shari'a halin da ake ciki shine an jibge jami'an tsaro masu tarin yawa musamman sojoji da 'yan sanda da kuma SSS a harabar da za a gudanar da taron na PDP birnin na Fatakwal an kuma rarraba jami'an jami'an tsaro a duk wata kafa da ke zuwa harabar da za a gudanar da taron na pdp bisa wani umarni daga babban sufeto janar na 'yan sandan kasar ibrahim idris bisa hujjar cewar wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da taron na fatakwal yayin da 'yan jam'iyyar ta pdp da suka zo taron a sassa daban-daban na najeriya ke adawa da wannan mataki alhaji attahiru bafarawa tsohon gwamnan jihar sokoto ne kuma kudaden kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar ta pdp ta ƙasa da ya kasance a birnin fatakwal ya ce da aka sani mun san akwai doka sannan kuma mun bi dokar ga dokar ga ta ba mu dama mu je ci gaba da tsarin shirye-shiryen mu kuma ta ba koma ta tsaro a ba mu tsaro mu yi wannan taro saboda kuma dokar ga da aka bayar a kotu kotun da ta bayar mu doka a nan Port Harcourt da kotun ta ce kar a yi ta daga kar a yi duk mukamin su daya saboda haka mu dokar da a gare mu nan an ce mu akan ta muka dogara saboda abin da mun kai mun shi kan bisa doka barista abdullahi jalo ɗaya ne daga cikin waɗanda za su yi takara a taron na pdp na ƙasa ya tabbata cewa gwamnatin APC tana cikin wannan magana kuma shugaban kasa ba zai ce bai sani ba tunda mun yi aikin gwamnati mun san meye gwamnati. Kamar wannan menene yasa kuka tuhumi gwamnatin Muhammadu Buhari ta jam'iyyar APC da hannu cikin wannan lamarin kai tsaye ko kuna da hujja? Ga hujja na Lamido kotun farko wanda take da hurumi da kotu na biyu hurumin su ɗaya ta ba da doka mu yi taron mu a zo a kalli taron mu za a adalci a da shugabanni da adalci Ma'ana gwamnati kenan tana ciki ta lalata PDP ba ta son adawa bayan gwamnatin Jonathan a wancan tsohon shugaban kasa ta yarda da adawa ba a taba musu haka ba. Ma'ana akwai lauje cikin nadi. Kabiru Aliyu da ke zaman sakataren jam'iyyar PDP a jihar Zamfara na ɗaya daga cikin mahalarta taron na fatakwal. in dai umarnin kotu na inspector general of police zai bi kuma a jihar fatakwal zai bi umarnin nan to kotun da ta ba da umarni a fatakwal ita ya kamata ya bi umarnin ta ba wadda ta ba da umarni daga abuja ba. mr nick dazan shine mai magana da yawun hukumar zaben najeriya ya kuma bayyana mini matsayin su, dangane da taron jam'iyyar pdp na ƙasa ya ce. abin da ya sa shine da farko mun samu hukunci na kotu su da kuma mun yi tanadin eh, jama'an da za sa ido sai ga shi kuma mun sake samun labari akan wani hukunci daga nan eh, wato eh, kotun Abuja to abin da muke yanzu shine muna kan nazari akan wannan hukunci mu ga kowanne ne za mu je mu sa ido amma kawo yanzu har yanzu dai ba mu ɗauki mataki ba tukun. Da ko meye dokar ƙasa ta ce akan waɗannan hukunce-hukunce masu karo da juna na shari'a akan taron jam'iyyar PDP na ƙasa barista sadau garba lauya ne mai zaman kansa a najeriya kuma ya yi tsokaci a kai ma za a duba ainihin ayyukan kotuna shin ya kamata a ce in kotu tana sauraron shari'a wata kuma ta bude ta kuma za ta saurara a harkan shari'a a tsarin shari'a dokan shari'a a Najeriya bai dace ba. In magana na wannan kotu zai kamata wata kotu kuma ta je tana yi ba. saboda ana yi a samu wato hukunci da za su karo da juna saboda haka dole kotu ɗaya in tana yi ɗaya in aka ce mata wancan aka gaya masa cewa ga fa wannan kotu tana fa sauraron magana nan to shi wannan na biyun a lokacin kawai ya kamata ya ce to na dakatar da abin da nake ku je sai abin da wancan kotu ta yi haka ya kamata shi mai shari'a na Najeriya gaba da shi su na Najeriya ya bincike kan wannan abin yanzu dai kallo ya koma sama na dakon abin da ka iya faruwa dangane da wannan taron na ƙasa na jam'iyyar PDP domin kowa wa'adin riko na Ahmad Makarfi zai ƙare yau Lamido Abubakar Sako Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.